A yayin da babban zaben ƙasa ke kawo jiki a Najeriya rundunar 'yan sandan ƙasar na ɗaukar matakai domin daƙile duk wani rikicin da zai iya tashi a lokacin hada-hadar siyasar Najeriya. A wani taron manema labarai, kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Olusola Amore ya ce a yanzu haka suna gudanar da wani aikin ba da horo na musamman ga jami'ansu domin tunkarar siyasar. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Muktar Isiyaku Garko ya yi ƙarin haske akan dalilin dalilin su na ɗaukar wannan mataki. Domin mutum da ka tura shi aiki baka gaya masa abin da zai yi ba, in ya je ba zai yi abin da kake bukata ya yi ba. To amma in ya san abin da zai yi farko kafin ma a fara, ya san matsalolin da a fuskanta kafin a fara, ya san matsalolin da a fuskanta idan ana cikin yin aikin, ya san matsalolin da a fuskanta idan an gama zaben. To duk ya san wayan abubuwa to ba za a samu matsala ba. 'Yan sanda nawa ne kuke ba wannan horo? ka 'yan sandan da zan ba horon nan kowane area command mun shiga mu shirya domin aikin nan ya shafi kowane ɗan sanda lokacin zaɓe ba mu ma kan mu 'yan sanda mun yi kaɗan yanzu ɗazun nan kwamishina ake gaya muku cewa ah, custom immigration prison duk za su jone. to ko baya ga wannan mataki dai rundunar 'yan sandan na yin amfani da kafofin yada labarai na cikin gida wajen sanya sanarwar gargaɗi ga jama'a musamman iyayen yara. sabon musu ido don kar a yi amfani da su don kawo ya musu a lokutan zaɓe. A baya dai an sha samun rigingimu a tsakanin 'yan siyasa musamman a lokacin yakin neman zaɓe da lokacin kaɗa ƙuri'a da ma bayan bayyana sakamakon zaɓen akan samu magoya bayan waɗanda suka faɗi su tayar da rigima. Su ma dai masu neman mukamin siyasar a wannan karo ga alama sun fara ganewa. Alhaji Garba Muhammad Dukku mai neman kujerar gwamnan jihar Niger ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. mulki na Allah ne shi ke bada mulki ga wanda ya so kuma ni na fito wannan abin ba da niyan wani yaudara ba ne amma nakan gaya mutane cewa wannan abin fa da muke nema in dai ta hannuna zai to ni garba duku in ba alheri bane kada Allah ya bani shi in dai ba a manta ba zaben shekara ta 2011 ya wuce ya bar baya da kura a sakamakon tayar da rikici daga wasu da suka nuna rashin gamsuwa da sakamakon zaben Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.